اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب yanzu wannan mutumin ya mayar da alloli da yawa sun koma abin bauta guda ɗaya tal babu wani abin bauta wanda ba shi ba lalle wannan abin da ya yi ya kai matuƙa wurin ban mamaki